Yadda Ibrahim Mai Shinku ya tsallake rijiya da baya a hannun masu garkuwa da mutane. fitaccen jarumin fina-finan Kannywood Ibrahim Mai Shinku ya ce ya tsallake rijiya da baya ne a hannun 'yan fashi masu satar mutane. Jarumin ya bayyana halin da ya shiga da shi da wasu abokansa a shafinsa na Instagram inda ya bayyana cewa a makon da ya gabata sun game da barayi akan hanyarsa daga Abuja zuwa Kaduna. Ibrahim Mai Shinku ya ce barayin sun shafe mintuna talatin suna barin wuta inda suka kashe mutum goma tare da yin awon gaba da mutum goma sha biyar. Sun kuma yi awon gaba da abokinsa kuma dan uwa a gare shi Abdullahi Abubakar Wali, shugaban kungiyar matasa ta NYO. jarumin ya ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 7 da minti goma sha shida na daren ranar kafin sanar da abin da ya faru da shi mashinku ya jefa mabiyansa cikin shakku bayan ya wallafa hoto a instagram da ke nuna alamun tashin hankali tare da rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma a saƙon da ya wallafa daga baya sai ya ce bai yi faɗin abin da ya same shi ba amma dole ce ta sa ya faɗa domin neman addu'ar 'yan uwa jarumin ya yi wa abokinsa addu'ar allah ya kubutar da shi tare da cewa barayin sun buƙaci sai an biya kuɗi za su sake shi dama dai hanyar kaduna zuwa abuja ta shahara sosai wajen fama da matsalar tsaro na satar mutane don neman kuɗin fansa to Allah ya kyauta ya kuma kare mu daga fadawa hannun ɓata gari masu neman kuɗin fansa.